tun dai bayan dayawar ɗaliban nan da 'yan bindiga suka sace a kuriga da sokoto ake ta samun ra'ayoyi mabambanta dangane da yadda aka bi aka ceto waɗannan ɗalibai a cikin taron manema labarai ɗazu-ɗazun nan a nan abuja daraktan cibiyar tattara bayanai a hedikwatar rundunar tsaron najeriya major general edward buba ya yi bayanin dalla-dallan yadda ya ce sojoji sun kubutar da ɗaliban The pressure of military action against the terrorists created a significant level of distress both for the terrorists and the children. Matsin lambar sojoji da ya biyo bayan farmakin sojojin akan 'yan ta'addan ya yi tasiri da hakan ya gigita 'yan ta'addan da masu ɗaliban. Ka kwatanta yadda za ka iya kula da yara 137 a daidai lokacin da ake tsaka da ɓarin wuta. Mu kuma a wannan lokaci muradinmu baki ɗaya shine ceto waɗannan ɗalibai. kuma muka yi amfani da wannan dama muka kubutar da su irin rudewar da yaron suka yi ya bai wa sojoji kyakkyawan yanayin kubutar da ɗaliban da hakan ya sa lalle mun fahimci irin yadda muke tunkarar kalubale da kuma yadda zamu shawo kansu we are dealing with as well as how to best address the situation in a much safer manner To sai dai kuma a gefe guda masana tsaro da tattara bayanan sirri irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso da ya gudanar da bincike a wannan daji na da ja akan bayanan na sojoji. Ya fito da bayanai irin na masu magana irin abin da ake cewa wai dokin mai baki ya fi gudu. Amma magana ta gaskiya 'yan Najeriya musamman kuma ma'abuta ilimin tsaro musamman a waɗannan dazuka iri na ba zan gamsu da cewar waɗannan abubuwa su ne dabaru da hikimomin da aka yi domin kubutar da waɗannan waɗannan yaran ba domin idan su ne ai yaran nan a tsakanin dajin munye da dajin koli suke kuma a cikin wannan dajin akwai yaran makarantar jami'ar gwamnatin tarayya ta gusau akwai kuma ɗimbin ɗaruruwan waɗanda ake tsare da su a cikin wannan dajin waɗanda wasu sun haura sama da shekara ɗaya a hannun 'yan ta'addan nan shin wace irin dabara aka yi wace aka gaza amfani da ita domin kubutar da yaran jami'ar gwamnatin tarayya ta gusau kuma aka gaza kubutar da yaran makarantar gwamnatin tarayya ta ta ta, ta wato ta binni birnin Yawuri kuma aka kasa amfani da wannan dabarar a karɓo yaran makarantar Chibok anya ya kama da hukumar tsaron Najeriya ta sani cewar akwai 'yan Najeriya muna da hankali kuma mun san ciwon kanmu kuma za mu iya fahimtar wani abu daga cikin zancen shi wanda ya sabawa da gaskiyar abin da ya faɗa amma muna ƙara jaddadawa da yabawa jami'an tsaron Najeriya musamman sojoji a irin ƙoƙari da ƙwazon da suke yi ganin dai a baya duk yawancin kubutar da mutane da dakarun najeriya ke yi akalla ana samun ko dai hasarar rayuka ko kuma jin rauni daga bangarorin mayakan ko kuma na 'yan bindiga daɗin tare ma da kwato su bindigogi da sauran kayayyaki to amma a wannan karo ba ɗaya kanwar biyu abin da ya sa shakku a zukatan mutane da dama biyo bayan jawabin na sojoji cewar sun kubutar da su ne bayan barin wuta koma dai menene abin farin ciki a nan shine an kubutar da ɗaliban salim alim Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.